ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau tara ga watan Ramadan hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da yau muna sha hudu a watan shida shekara ta dubu biyu da sha shida a wannan makaranta ta tafsiri wanda muke cikin suratul bakara kuma a jiya muka tsaya kan aya ta ɗari da takwas a yau za mu ɗora kan aya ta ɗari da tara a cikin suratul bakara karatun da muke na alkur'ani tare da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan masallaci na sahaba da ke kwandila a kalaran makarantar mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير نعم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وَدَّ كَثِيرٌ da yawa min ahalil kitabi daga cikin ma'abuta littafi yahudu da nasara kenan wato suna guri ko kace suna fata a su mai da ku kafirai bayan kun yi imani wadda kasirun min ahalil kitabi lauyar dunakum min ba da imanikum kuffaran da yawansu suna guri suna fata ina ma su mai da ku kafirai bayan kun yi imani ma'ana ku yi ridda kenan ku ba madinin ku kuma musuluncin ku me yasa suke wannan hasada min inda anfusihim kawai saboda tsuntsar hasada da kiyayya wacce take cikin zukatansu min ba da ma ta bayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su a cikin littafin su shi manzan nan shine dai manzon da ake bayanin sa a ƙarshen zamani kuma manzo ne da ya zo da gaskiya duk sun san wannan abin da ya zo da shi gaskiya ne shine Alƙur'ani, shi yasa Allah ya ce min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su komai karara yake a gare su fa'fu wasfahu to ku yi afuwa ku kau da kai hatta ya'ti Allahu bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa ma'ana lokacin da addinin zai ɗaukaka lokacin da za ku sami dama wato ku yaƙe su kenan inna allaha ala kulli shay'in qadir lallai allah mai iko ne akan dukkan komai na ya ɗaukaka wannan addinin naku kuma su sai dai su ta fama da hasa da su wa salata wa atu zaka ku tsai da sallah har wa yau ku ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar dan kanku na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi nan wurin Allah ba gara ba zago gobe kiyama inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah game da abin da duk kuke aikatawa mai gani ne ya sani kuma yana gani wannan ayoyi muka kalle su kallo na biyu wato Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ɗabi'ar Yahudawa har yau yadda take ko ka ce ahlul kitabi dukkan su wato bayan kulle-kulle da suka yi a baya na su gaya za su yi masu kau da shi wanda aka aiko da addinin duk ta gagara wannan ba su iya cin nasara ba to sai suka dawo kuma suna kokari su ga cewa sun kawo yadda za su rushe kuɗin ku bar addinin wato ku koma ku ridda kenan wannan ayoyi muka kalle su musamman ta farko wadda kasiru min ahlil kitabi law yuridunakum min ba'di imanikum kuffaran wato a yau muna cikin wannan irin yanayi a wannan zamanin namu a in kuka duba yahudawa ba sadda zaka ga wata kungiya ta da'awa cewa ga ta tazo kamar mu yanzu mu ce Najeriya ta shigo Najeriya kungiya ce ta yahudawa tana kira zuwa yahudanci tana so a zuwa a shiga yahudanci ina jin bayan da ya taba jin wannan ko akwai babu nan in kuka kalli kulob-kulob da yahudawa suke kirkira ko na kwallo ne ko na wani wasanni ne ko na wace tsiya ce da wahala ka ji an ce su yahudawa sun ci a wannan kulob din su in na wasa ne in na kwallo ga yahudawa sun ci a ce isra'ila sun ci kwallo ko kun taba ji wani kulam a ce ga shi yahudi su ne suka ci kun taba ji wannan amma su za su kirkiri abin su za su yi ta safansarin ɗin shi saboda me su abin da suke so ku dai ku lalace In sai ka ji an ce maka wanda ya ci kwallo ɗan najeriya ne wanda ya ci kwallo a cikin ƙasashen asia nan yake ko ba haka yake ba sun kawo su wato aikinsu kullum ƙoƙarin su su raba ku da addinin ku ba wai ku shiga nasu ba dama su addini ne na kabila in ma da kirinkin kanka zai kai ka ka ce kai ma za ka zama bai hude. to wallahi a wurin yahudawa karya kake kai ba ba yahudi bane tunda kai ba jinin bane su suna ɗauka dole sai ka zama wannan jinin nasu na bani isra'il kuna fahimta da kyau to amma yau ku dubi ayan nan yadda take ta aiki a ban kasa yanzu Allah ya ce da yawa suna guri ne su ga wato sun mai da ku kafirai bayan imaninku duk wani abu da za su bullo da shi na ƙoƙarin wato kau da ku daga kan imani wallahi za su yi kuma za su kashe kuɗi iya iya wasu wannan shine fatan su to su ma kiristoci ka iya ci ko su kiristoci gashi na hamuna da ƙungiyar kan ko ƙungiyar kiristocin najeriya kenan wanda take fafutuka ta ga kome hata a gwamnatance ta shiga ce ruwa ce tsaki hata gwamnatin ma su ga yadda ran suke so za rika tafi da ita ko ba haka suke ba shi yasa duk sanda wani musulmi ya zama shugaba a Najeriya san dinga tsinantaka iri iri kina amma da an ce arne dan uwan su ke shugabanci sai ka ji shiru amma da an ce musulmi ne sai ka ji an magana can can article kaza ana sukan shi can ana waye kuma duk su suke wannan wannan kiristoci din to su karan kansun ma da suke zuwa kan eh, kira kan kiristanci din su malami suka kulla ne suka kulla ka je ka tambaya ka ji wato ainihin wanda suke tansiri kudi da ake turawa makudai daloli zuwa nan afirka dan a yada kiristanci kudaden da ake yatsawa da yawan kudin shine watakila ina jin dadin mun zama kiristoci amma sai su kashe kuɗin su yaɗa kuɗin a abin da za a yi sai ka ga musulmi dai na haƙiƙa da zai zama kirista kila sai ka tona da ƴar, kaga ko wani gurgu da aka ɗauka aka je aka mai aikin ƙafa a wusasa ko ido ko waye daga nan shi kenan ba sa bai zama kirista ko yaran da suke ɗauka daga wajen irin su biyu ɗin nan su ina ne a nan kudi da su 'ya'yan musulmi ne daga nan shi kenan a sa su makarantu nasu daga nan zama kiristoci amma musulmi na hakika muhammadu ko abubakar da ya taya cikin musulmi nawa aka kiristata babu su shi yasa wani yake wai da ya bincike yake cewa su suna ta kashe kuɗi amma har yau su ba su game su kai ba sai wani ya sake ya ce to ai dama kuna nufin musulmi su koma kirista ai ba za su yi ba inda wannan ne ba za ku ci nasara amma idan musulmi mai sunan musulmi ku gan shi bai damu da addinin nashi ba ko da bai shiga kiristanci ba a yau cikin musulmi wannan kun ci nasara irin su ko babu suka ce sun ci haka ne ko ba haka ba yanzu yau 'ya'yan musulmi nawa ne yanzu ka tafi irin wanda suke ɗaukar karatun boko cewa fitsarar da ake a shi shine boko sai ka sa ƙananan kaya sai ka tara gashi sai ka rika sakin wando rabin ɗuwaiwai kana taka shi in mata ne sai ta fita tsirara sannan ne kike jin za ta iya ingilish za ta iya turanci za ta iya lissafi sannan za ta iya fizik, chemistry da biology da sauransu akwai wanda suke ganin haka wato ba za su iya boko ba har sai sun fi tsari matasanmu sun kasa fahimta boko daban fitsara daban A ah, yanzu idan ka shiga makaranta university da shigarka da rigarka da hularka da shigarka irin ta musulmi abinda ake koyowan ba za ka iya shi ba dole sai ka sa wannan ƙananan kayan sai ka tafi kanka ba hula sannan ne za ka gane turanci to don me yasa ba za a tantance tsakanin boko da fitsara ba a shiga aiboko boko wanda za a taimaka ma al'umma ba a shiga universities a ji a ki tsara ba mutanen mu sun kasa fahimtar wannan shi yasa su suke amfani da wuraren ilimi domin su karkatar da mutane daga hanya ta gari haka ne ko ba haka ba za ka gani shi yasa sai wasu ke kyamar boko su ɗauka shi bokon shine laifi wanda me laifin boko me yasa wasu ma suke bokon kuma da harshen su ba dole sai da harshen wasu ba yanzu cana ba sa boko kimiyya yanzu ne ma suke masu kwace ta in wasu sun yi jirgi mara matuki su ma sun yi duk abin da aka yi su ma he sun yi da turancin ingila suke yin karatun su duk sauran kasashe da suka ji gaba da bokon da suke suna ne da harshen su kuma suna ci gaba to ya yan uwa wallahi in ba mu fahimci wannan ayar ba da yawa daga cikin suna so su mai da kuka ba tare da kun fahimta ba yanzu ka dube a ce za a kawo ilimin jima'i a cikin makarantunmu me ne fa'idar shi a sai a ce yara ake so a koya masu namiji ya san jinsin mace ita ma ta san jinsin ka san yanayin namiji sun su girman su girma wai sun huce tambaya kenan idan Allah shi can baban shi da baban shi tambaya suke son suka yi aure suka kuma ba ka ganin dabbobi wa ke gaya ma dabbobi yadda za su yi jima'i ba wa ke gaya musu yadda za su abin ne wanda yake wato natural ɗabi'a ce bisar da lokacin da mace za ta buƙaci namiji namiji zai buƙaci mace ba a buƙata sai an kwa musu ya za su amma saboda lalacewa wai sai a zo a ce za a kawo nan sai an koya ma yara yaro yana ɗan ƙarami an fara koya mashi abin da yake na fitsara don me yasa ya girma ba zai ce zai gwada ba amma musulmi shi iya abin da ya sani wannan harka ce ta radda ka isa aure ka aure shi kenan mata ka ce ba wani mai zuwa ce sai ya koya maka duk wannan sharri ne irin na hudawa su zo su shiga cikin karikalan ɗinku su shiga cikin tattalin arzikin ku siyasa ku zamantakewa ku komai sai sun cuso kai don su raba ku da addinin kana yawo a matsayinka na musulmi sunanka alhaji da muhammadu da waye amma naka aje ka bangaren aƙida watakila zero ne na ka aje ka bangaren duk abin da ya shafi ibada ba ruwanka musulunci ɗauka kake al'ada ce kawai ka ta cikin musulmi kana amma ba zai raba ka da duk abin da Allah ya cika rabu ya da musulunci ba ne ne ta ina suka ci wannan nasarar shine karkashin wannan aya wadda kasirun min ahlil kitabi ko law yardunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min inda anfusihim hatta kiristoci yanzu ku gaba da muske ba shi yasa zaka ga tsara iri iri in kuka duba yanzu bangaren tattalin arzikin mu in ka buɗe wani supermarket wani wurin da za a rika ciniki wayan kana son ciniki sai ka ɗauko yara yan mata balagagu kuma sai sun diresin na fitsara to sannan ne kake jin za ka sami kasuwa a wannan supermarket taka ba ba ta ake bane idan har ka jirgi ne kai za ka sai jirgi za a yi waye ne matan da za su rika sabis a cikin jirgin sai ka ɗauki mata balagagu ko kun taɓa ganin wata mace tsohuwa a cikin jirgi tana raba abinci ishari ne irin na bayahudi namiji ba zai ba macen ba za ta sa hijabi ta yi ba ba za a sa wacce take ba za amma sai yara za a sa duk sanda za su fito sun sake kwalliya sun sanya jambaki sun gyara gashi an fito ana jiya duwawu gaban fasinja wannan tsinantaka ko ina yanzu so ake a shigar da ita in gidan mai ma ka bude yara mata za ka ɗauka ba da gusu rika tura mai ko menene da mata su ne karambara na yahudu da su ake amfani da za a rushe al'umma saboda Allah ya ce a rabu kada a cakuɗa tsakanin maza da mata sai ya ci hanyar aure su kuma sun ce sai sun haɗu sai an haɗu ba ba da suke ba shi yasa suka kawo abin da annabi ya ce a zamanin shi shi bai gani ba bai gansu ba wani jinsi biyu na mutane da ya ce wato mutane ne da wata bulala suna dukan ko ainihin rijalin ko eh lahum siyatun yadribuna nasa biyadihim ko eh suna dukan mutane malaman tafsirin hadin suka ce su ne azzaluman shugabanni alabi yace bai gansu ba zamanin shi babu su nabi yace mata ne nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka aslimati waqtil ma'ila yace lam arahunna la yajidu rihal jannati fa inna riha hala yujadu min masirati kaza wa kaza wasu mata ne nau'i na biyan za su zo zamanin annabi babu su ga sanan da tufafi amma tsirara suke yawo eh kuma ma'ilatun mumilatun suna rangwada don su su dai sun halaka kuma suna kokari su halaka wasu kai namiji mara karfin imani kana gani idan kai tafi akai ita ma wata matan wacce take ita ma ta gini ta fara sha'awan za ta haka haka annabi ya ce kansu kamar kan tozon raƙoni su fitar da gashi ana juya shi ana me yau ya kuke gani hmm? yarinya tana tafiya kamar sifirin ne a kafarta tana juya kafafu tana juya duwawu kai ko mara imani idan kana kai duk shigar da za ta ta ja hankalin matasa sai ta yi duk waɗannan annabi ya ce bai gansu ba amma ya ce ƙarshe ba za su ji ƙanshin aljanna ba ƙanshin ta ma ba za su ji ba ba akwai musibu da tuci wannan yau yaya duk in ka tattara wannan kai ka kawo za ka ga wannan dai ahalul kitabin su ne ƙarƙashin su ne duk aka ƙirƙiro wannan ƙirƙire ƙirƙira mata a fi tsarantar da su a amfani da su yadda za a kauce da al'umma daga hanyar Allah to shi yasa kullum Qur'ani amfanin karanta shi aiki da shi Allah da ya saukan mana da ayoyin da ya gaya mana sharrin Yahudu da Nasara wallahi bai faɗa mana wai dan mu rika karanta kai mu wuce ba a'a dan mu rika karanta abin a rayuwar mu yau ya muke matashin da ya kana kan shi yake kokari sai ka ga shi kuma shi ake tsana ta kowace fuska kafafen yada labaran nan na Yahudawa ne in ka kalle su duk wani abu na musulunci da za a yi ba ba za ka taba gani a ciki ba amma wani abu na a tona asirin musulmi a sanya fitina cikin su wani rikici ya faru dan nan ya yaɗa ma duniya me aikin sun ba wannan ba BBC ce Faransa ce bus of America dukkan su in ka buɗe, ba wani abu da zaka na ana yaba ma abin da musulmi suke nagari ko wani musulmi da a'a sai dai a ɗau wani abu na shari a yaɗa nasu saboda haka mu hattara yan uwa shi yasa sai Allah ya gaya mana me yasa suke wani hasadin min inda anfusihim tsintsar hasada ce daga rawukansu da Allah ya sa musu na ƙeya ga musulunci sun yi sun yi su rusa musuluncin sun kasa to sai ku su rusa ki da ku ka zama zero ga kanan kana sunan ka musulmi kana da a musulunci amma babu ranar na ga wani bawan Allah zai ci abinci da hagu yake ci ko babban mutum abin kunya malam bai sami tarbiyya ba zama irin zaman nan na dafi wanda annabi ya hana shi yake daidai ne wannan Hmm? abinda duk in ka bincika ka binciko cakwaɗai shi ne da wanda ba su da addini duk ta ja mushi wannan kana musulmi kana ɗebo abinci da hagu kana ci ɗabi'a ce ta ta kafirai kana kana zaune kana dafe can da hannun daman kana abin nan duk ɗabi'a ce zama ne irin ne huda da annabi ya hana duk abin da zai gyara mana wannan karanta qur'ani daga cikin ɗabi'a su shine kau da mu daga qur'anin nan sa ba su so mu karanta shi shi yasa yan uwa mu lura da irin wannan ayoyin mu rika yawan maimaita su a cikin zukatanmu don mu hattara sai Allah ya ce wasu wasfahu ku yi rangwame ku kau da kai malaman tafsiri suka ce wannan rangwame da aka faɗi a nan an faɗe shi ne farkon musulunci sadda wato musulmi suke fama da shari irin na kafirai wata ayar can cikin suratun ali imrana da Allah ke cewa wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina asharaku adhan kathira wato lallai tabbas za ku ji da yawa cuta mai yawa daga waɗannan da suke aka ba su littafi gabaninku da wanda ma suka yi shirka su ne mushrikai abuwa na cutarwa da yawa to farko haka aka yi ta cutar da manzo ne ba a yi masa ba a makka to da aka yi hijira aka dawo madina nan kuma ya fara gamo ya fara cin karo da sharin yahudawa din ana nan munafukai suka tsira ga mushrikai can na yi ga yahudawa na ga kiristocin najaran suna yi kaga uku kenan ga munafukai kuma sun tsira annabi ya ta fama sai aka ce fa fa'afu wasfahu ku yi afuwa ku kau da kai lokacin da ba ku da karfi hatta ya ce Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarin sa malamai suka ce shine ayan nan da ake kiranta ayatu saifi lokacin da Allah ya saukar da aya faktulul mushrikina haythu wajattumuhum ku kashe su ku yaƙi kafirai mushrikai din da kuka same su har inda Allah ke cewa qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir ku yaƙi waɗannan da basu yi imani da Allah ba ko basu yi imani da ranar lahira ba wa hum har sai sun zo sun ba da jiziyar su suna kaskantattu wato cikin surtu tauba kenan malamai suka ce daga nan sai aka shafe wannan aya fa'afu wasfahu sai ta zama hukuncin a sha'a wato ku yi ta haƙuri su yi ta biyar da suka yi ba da kuya da su to ku yi ta haƙuri sai aka shafe ta wasu malaman suka ce a aya nan har yanzu tana nan tana aiki don musulmin da suke inda suke cikin rauni ba ku isa ku da shari'a ba ba ku isa ku da komai na musulunci ba za ku ta gamuwa da cutarwa iri-iri ta kafirai fa'afu wasfahu har yau ayat tana nan yanzu ka ɗauke mu a Najeriya Najeriya ƙasa ce tsarin ta ne na musulunci ne na kafirci ne za ka ɗau tsarin sai ka ce Najeriya kafirar ƙasa ce eh sai da yanka dawo cikin gida kuma sai ka ce a'a ƙasa ce ta musulmi kusan musulmi masu ne 80% ko ba haka bane ba mu ne 80% bane ake rage ma a ce wai yanzu wai musulmi ba su 50% ba kai ka san ƙarya ce wannan ya za a wanda ke auren mata hudu ya fi yaya ashirin talatin a gwada shi da mai auren mace ɗaya ya za a gwada yawan su tsakanin da Allah inda ba zalunci ba ai zalunci ne wannan musulmin Najeriya su ne 80% ma baka ce ma sama da haka ba amma saboda ne kiristoci kullum so suke su nuna a ah, suna sama da mu da so suke su ce su ne wato daidai da su muke wanda kuma na zalunci ne to wai yanzu irin kasan mu ma muna cikin fafu wasu ko kuwa a mu ma yanzu mu ɗau makami sai mu duba mu ga aya hayyau tana aiki shin za ka iya ɗaukan makami don domin kafiri ba zai yadda ya rankwafa maka ba sai ya ga uwa bari to muna da wannan karfin yanzu ba mu da shi shi yasa sai malamai suka ce gaban ayar ta gaba sai kamar ana haƙurtar da manzo aka ce wa salata wa atu zakata yanzu aikin ku ku ta tsaye da sallah kuna ba da zakka wannan ku ƙara kusanta da Allah kenan ku ƙara bin dokokinsa wajen ibada sai ku ta sallah annabi da yake a maka haka yana yawan sallah saboda ba yadda ya iya kafirai suna sama da shi gwamnati ta kafirai ce sannan ku ba da zakka nau'i ne na ibada guda biyu ibadar ganga jiki ita ce sallah da ibada ta dukiya ita ce zakka wannan ibadoji Allah ya faɗe su sama da wajen wuri tamanin a cikin alkur'ani an gwama sallah da zakka dan a nuna mana ibadu ne guda biyu masu muhimmanci cikin al'umma in dai musulmi za su tsaye da sallah su ba da zakka ta dukiyoyinsu to ko za su sami ci gaba da zaman lafiya Allah zai ci al'amarinsu wa qimu salata wa tu zakata domin ita sallah tanha anil fashai wal munkar duk sanda musulmi ke tsaye da sallah irin ta manzo da sahabbansa to za a ga sallah ta hana su ayyukan munkari amma yanzu kana gama sallah ka tafi kai ta tsara ka je kana ɓanna, kamar ka gama sallah ne a jefe ka da sallar ka ba ruwan Allah da ita shi yasa ake so kullum musulmi su karanta irin siffa sallan manzo sallam Allah ya ji kan albani ya gafarta masa ya ga yadda al'umma suke sallah a zamanin sa ya tashi littafi ya kira shi sifatu salatin nabi min takbiri ila taslimi ka annaka taraha siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara zuwa sallama kamar kana ganin sallar ga tana a gaban ka annabi ya jero hadisai ya tattaro su ya duk ya dik ya wato ainihin ruwaya su da diraya duka ya tattara ya tace ya fitar da siffar sallar manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa yanzu kauyanci ne kana matashi na sunna musamman na sunna a ce baka karanta sifatu salatin nabi ba kana sallah kotan kuciya kana sallah kana waiwaye kana sallah tsinka baka san ina zaka aje su ba da hannunka kana sallah tsinka na kafa ka baza su ɗaya kudu ɗaya arewa wannan duk abin da za a nuna a duniyar sunna da wayewa ta alis sunna gaskiya har yau kai baka karanta sifatu salatin nabi na malam albani ba kamar magana jana'iza ce nan ma da ya waiwaya ya ga irin taɓargazar da ake da bidiyo inda ake harka jana'iza ya zauna ya yi littafi ya kira shi a kamun jana'iz littafin da ke bayani akan hukunce-hukuncen jana'iza ya ɗauko tun daga jinya kan mata mutum ya mutu da ya kamata a yi mashi ɓangaren jinya yadda suna ta nuna bayan ya mutum ya za a sa mai ya za a yi masa wanka ya za a yi masa likafani ya za a yi masa sallah ya za a kai shi kabari ya za a raka shi ya za a sa cikin kabarin duk ya bayani dalla dalla sannan ya zo ƙarshe ya rufe da bid'o'in da ake a harkar jana'iza ya jama'a kana duniyar sunna kana matashi irin wannan karatuttuka da ake a majalisai duka ka yi hasara su baka halarta sannan da baki kai ta cewa ni ahli sunna ne wallahi sunnan nan ta baki ba za ta kai ka ba idan ka shiga cikin duniya ahli sunna sai su rika kallon ka a matsayin ba gidaje dan babban ba gidaje shine jahili wanda bai sai da zai bauta ma Allah ba bai iya ibada ba haka nan ka dauki zakka da muka yi magana yau da al'ummar musulmi suna ba da zakka wallahi da ta magance mana abubuwa da yawa da ake fama da su a yanzu musamman gaba tsakanin masu shi da marasa shi a ce mai shi ya dan sassauto abin da ke hannunsa mara shi ya karba ga abin sai dan rika wayawa. ko kana da miliyan arba'in ka cire miliyan ɗaya ka bayar ka rike talatin da karanka dan Allah ne zai rage ka ba ka jin Allah zai sanya albarka kai shekara ta kewayo ka cike gurbin miliyan ɗayanka ka kama ciri ba to ma in ka bar miliyan ɗayan nan cikin miliyan arba'in ɗinka na farko dai za ta gurɓata wannan talatin da taran taka da akwai haƙƙin marayu haƙƙin miskinai a ciki ba haƙƙin ka bane na biyu kana nan cikin zunubi ita dukiyar baka tsarkake ta ba ga haƙƙin wasu a ciki kuma sababin wannan ƙarshen ta sai ya zama sababin wata annoba da za ta auka ma miliyan talatin da taran ka amma da ka tsaftace ta ka wanke ta ka cire ta yadda ka san za ka zo ka sallah a zahar ka gama ka ce na yi sallah haka nan kai zakka ka ce na yi zakka har ba wata gwanin kai ba ba wajibi ba ne abinda za ka yi ka ɓoye sadaka ta nafila wacce take ba ta farilla ba ita ce aka ce kada hagunka ka san dama ta yi amma dan kai zakka ka zo ka ba mu labari ka yi zakka dukiyarka kamar sallah ce an yi sallah asuba ka dawo a hanya an gamu da kai daga ina daga masallaci na yi sallah ai farilla kai ba wani ta bane dama wajibi ka sauke farilla ko har ta zakka dukiyarka wallahi da masu kuɗin mu duk suna fitar da zakka yadda take sannan ana yika ta inda ya inda aka ce to zaka ga an ɗan warwasa an ɗan ji sauki shi yasa malamai suka ce cikin hikimar zakka shine ne rage raɗaɗi na hasada da take faruwa tsakanin mai shi da mara shi ko yau misali an baka dubu goma dubu hamsin dubu ɗari a matsayin ka na miskini da baka da buhun shinkafa ina zaka dosa ni kasuwa zaka roka waye yake so buhun shinkafa dama mai kuɗi kaga kuɗin sun sake koma mashi ya sake ya sake bayarwa yau an baka zakka dubu ɗari biyu ɗakin kana zuba babu filista ina zaka dosa me za ka so siminti to siminti nan dama suwa suke yin shi ne so ka gaba ba sai kudin su rika ɗan jiya ba su san maka ka biya bukatu ka sake mayan masu sai ka ga abubuwan suna tafiya yasa sai Allah ya ce ku tsaye da zakka wato ku ba da sallah ku ba da ku tsai da sallah ku ba da zakka sai Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda duk kuka gabatar dan kanku na alkhairi sai Allah ya ce tajiduhu inda Allah za ku same shi a wurin Allah duk abin da gabatar na alkhairi ka duba ma tana cin alfazul umum ma'ana ko menene banda sallah da zakka wannan wasu ibadu ne na musamman rukunai ne to ba su ba yau ka kalli wani kai mai murmushi in kun haɗu menene ba alkhairi bane ka ɗauka taya shi motar shi ta tsaya ka tura ya tafi ko sannan a ka taimaka mai da abin da zai sai magani bai da shi duk wannan ba na ce a khairi ba ma tuqaddimu li anfusikum min khairi duk abin da za ku gabatar na alkhairi kar ku raina shi ku gabatar sannan ba gara ba zago ba irin duniya bane ka je kai saving a banki wata ƙila a zo a yi wani matsalolin a ne ko kuma a kasuwanci ka saka jarin abin ya juya juya a zo a ce mai hasara to wallahi duk abin da kai dan kanka ruba sai Allah ce li anfusikum kar wai ke tsammani wani kake ma da kake yake alheri yanzu zuwa karatu na wani ya dauka ai zuwa nake dan malam cika wurin malam ya gani a na ruwan malam ko mutum uku suka zauna za a yi karatu insha Allah in ka zo dan kanka ka zo dan ka fa'idanta hmm. an fahimta da kyau sai dai malam shi ma in dan Allah ya karantar zai fa'idanta sadda ka ji karatun ka ji ka aiki da shi amma kar ka ɗauka wai yayin da kake wani abu na alkhairi wani kake mawa wallahi asusun ka kake mawa ko eh wai kai abinda mizanin ka kake mawa shi yasa Allah ya ce da anfusikum duk abinda da kuka gabatar ma kanku na alkhairi za ku same shi wurin Allah yana nan ba gara ba zago kuna fahimta da kyau shine tajiduhu inda Allah ko huwa khairan wa zama ajra a wani wurin Allah ya ce ko shine za ku same shi mafi alkhairi kuma za ku sami wato mafi lada babba a nan wurin Allah subhanahu wata ala sai ke cewa inna Allah bima ta'maluna basir lalle duk abin da kuke aikata Allah masani ne yana sane ba abin da yake buyan ma Allah ku dubi yadda rayuwar duniya take masu mulki dole sai sun baza wasu su rika gano masu me akai a can waccan ma'aikatan waccan kaza me akai tana rika ba su bayani amma Allah sa halittunsa kakam sammai da kasai cikin teku da cikin tudu duk gaba daya Allah ya iliminsa ya kewaye kuna ganewa inna Allah bima ta'maluna basir ganinsa ya kewaye jinsa ya kewaye ikonsa da kudurarsa sun kewaye waɗannan sifofi na ubangiji da sunaye nasa wallahi in ka san su suka yi maka kanta cikin zuciya ba da za ka rika zuwa kana ɓoyewa kana sabo dan kaya da Allah na ganin ka wannan kalmar ta nan bi mata amalu na basir kuna ganewa sannan kuma sami'un din nan ka da yana jinka sannan alimun kaya da ƙadirun duk wannan sifofi ne na Allah babu da za ka je ke ta barna a wani wuri da sunan cewa a nan wurin na shiga Allah bai gani na ba inda za ka shiga cikin sammai ne cikin ƙasai cikin ɗaki ne cikin ina ne ke ɓarna Allah bai sai sane to wanda ke da wannan siffar ya kamata ba za ka ji tsoron shi ba bai kamata ka ji tsoron shi ba banda siffar ta shiga mala'ikunsa da yasa tare da kai duk inda ka shiga suna nan wa inna alaikum lahafizun kiraman katibi ne alamuna? to mu ji tsoron Allah ƴan uwa saboda haka mu kiyaye kenan aya ta maganan mu afuwa har yau ƴan uwa muna nan a Najeriya mu ta kokari muna yawaita sallah mu rika ba da zakka dukiyarmu mu ta ayyuka na alkhairi dan mu in Allah ya kalle su sai ka mana daukin ya taimake mu ya ɗaukaka musulunci da musulmi wannan makiyan namu sai Allah ya dan kwafar da su amma muna wasa da sallah kana matashi baka san sallar jam'i cikin jama'a ba baka san sallar asuba cikin jama'a ba baka damu da ka sami dukiya ka ma kaurace dan karatun da kake zuwan ka daina zuwa kai kai kuɗi yanzu kuma baka so wani ya kusance ka wani wani aka je irin ciyar wannan ta azumi da ake wanda fa shi zai ba ya taimaka yana a'a shi kar a dame shi to kar a damai damun shi za a yi yanzu ya gaya ma Allah Allah me yasa ka ban dukiya ah yanzu a kono ne za a ba dukiya a Najeriya ba za a damai ba a ibtila'i ne da ba ka dukiya da hana ka dukiya kowane ibtila'i ne ba da za kana cikin miskinai talakawa kashi saba'in bisa ɗari miskinai ne yan Najeriya za ka muke rayuwa masu arzikin ba su fi kashi talatin ba to za ka ce saba'in ɗin nan ba za su fitine su ba yau kana da kuɗi ba za a zo a salama ba dan Allah ya makaman ba ni da abin sayan magani yau ban da abin da zan dafa a gidana ba ni da to sai ka ce ma Allah Allah janye kuɗin dan ni ana fitina ta ah ne mana am Allah ya baka kuɗi sannan kuma ka ce ba za a tambaye ka ba ai tambaya dole ne a ce taimaka ma al'umma in ka taimaka kai ma sai Allah ya sanya albarka dama dan haka ya baka dukiyar dan ya jarabta ka ya ga ko shi ne ita rayuwa kakafin ta ma mai ce ce ne jarabawa ce ta baraka bi yadihi da mulk wa kuwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala haka Allah yake Allah nan wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarabce ku ga wane ne a cikin ku zai fi kyautata aiki ayyukum ahsanu amala mutuwar aka fara faɗi kafin ma rayuwa halakal mauta wal dan ka san kai mai rai sunan ka matacce kawai Allah ya sa mu cika da imani ya Allah ya ce وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نعم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه نعم. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم Allah malaukake ce wa qalu lan yadkhula wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara wa qalu su dai yahudi kenan ko suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ya kasance ba yahude ko ba nasari wannan su ne ya faɗi ba wai a'a taruwa suka yi A su yahuda ne suka ce ba fa mai shiga aljanna sai ya kasance bai yahudi su ma kiristoci suka ce ba fa mai shiga aljanna sai wanda ya kasance kirista Allah ya tsare mu sai Allah ce tirka amani amaniyuhum ku kyale su kai wannan gudace gudacen su ne magana ce kawai inda aka faɗe ta ka batta nan saboda ne. Ulhatu, hatu burhanakum in ko gaske ne to ku kawo hujja ku yace ba mai shiga aljanna sai ku in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne a cikin wannan da'awa ta ku dan da'awa ce duk sanda kai da'awar abu tambaya ka yake to me hujja kawai da baki ba mai shiga aljanna sai mu ina hujja ku kawo hujja bal sai Allah ya ce a a bala kai afwan bala eh kasan can kore aka yi lan suka ce ko to kaga sai a ce bala e za a shiga aljanna ba ku ba kuna ganewa man aslama wajhahu lillah duk wanda ya mika wato ainihin fuskarsa ga Allah ma'ana ya imani da Allah ya yarda da wannan addinin da annabi ya zo da shi wa huwa muhsinun yana mai kyautata addinin nashi ta hanyar bin wannan manzo din falahu ajruhu inda rabbi to lalle ladan na nan wurin ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ire-iren waɗannan da suka miƙa wuyansu zuwa ga Allah zuwa ga musulunci zuwa ga addinin da manzo ya zo da shi to lalle ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki gobe kiyama dubi abin da ake nan take suka yi magana kuma nan take aka yi musu kawai bala a'a waye zai shiga aljanna man aslama wajhahu wanda ya mika wayarsa in kuma kun zo kun mika kun shigo musulunci shikenan za ku shiga amma da awa ta baki wannan ai ba haka bane kuna ganewa da kyau kuma inda za ku san da awa ce to me yasa inda gaske ne ba su bane ma a wani wurin suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ko mu fa yayan Allah ne kuma zababbun wanda Allah ke so to idan haka ne dan me yasa ake ta maku ba iri iri hmm? idan 'ya'yan Allah ne ku me yasa ya mai da wasu kujirai me yasa wasu ku suka zama aladai aka tsine maku hmm? aka ɗaga dutse akan ku aka ce ku riƙe littafin kun kun sako muku shi kuna fahimta wato da'awar da'awar bata dace da waƙi'i ba waƙi'i ba su bane muke ta karantawa bane a baya san kaza an masa kaza san kaza to idan da da gaskiya yan Allah ne me yasa za a masa kuma idan da gaske za su shiga aljanna ma ba mai shiga sai su ko can baya da suka ce sai wasu yan kwanaki kaɗan to me yasa ake musu azaba da laifinsu in sun yi laifi a zo a yi musu azaba a sababin laifin kaga wannan duk da'awa ce kuna ganewa da kyau shi yasa har yau har gobe malamai a tafsirin su suke ƙara bayani cewa da'awa fa ta baki kawai yan uwa ba ta kaiwa da baki kawai ka ce mu ne yanzu kaza kaza kan daidai kan waye ne hatta sunna riga cewa mu ne sunna da kalmar baki amma suna ta yi kun yi hannun riga da ita duk abin da ake kira sunna irin ta manzo ba abin da ya da ita karatu da ake a gane suna ba ruwanka da shi amma kana cewa kuku ne ahli sunna wallahi da wasu suna da baki ba za ta kai ka ba domin yahuda da wasu ta baki cewa su ne yan aljanna ba su yi aiki ba ba su bi manzo ba aka rushe aka ce su kawo hujjarsu to haka kuma duk saura masu da'awar wani addini su ma su ce kaza kaza namun nan shine daidai waye wannan duk ba shi bane sai a ce ka kawo hujjarka in ko babu wanda zai shiga aljanna an faɗi siffa shine man aslama wajhahu lillah wanda ya miƙa kansa gaba ɗaya wajhu malaman tafsiri suka ce an faɗi wajhu anan fuska amma ba fuska fuskar ake nufi ba ana nufin saboda shine wuri da yafi tsada jikin ɗan adam abinda ake nufi imani gaba ɗaya tauhidi ka miƙa kanka zuwa ga Allah ka kaɗe ka shi da bota, shine sai ya sa Allah ya ce huwa muhsinun yana mai kyautatawa ibn kasir yayi magana a wurin ma'ana cewa da nan muhsinun shine aikin kai ya zama karɓaɓɓe wanda kuma Allah zai karɓa dole sai ya haɗa sharɗa biyu ne zama ikhlasan lillah sannan kuma sawaban ya dace da sunna ta manzo sallam wato ainihin ya zama ya dace da da annabi koyar duk abin da zaka na ibada ka yi shi bisa Allah ya ce ayi kafin in Allah bai ce ba ayi ba a yin abu da sunan ibada kuna ganewa don Allah ya ce ayi don ka tashi kuma ka yi da annabi ya koyar shine kai don Allah sannan kuma yi da annabi ya koyar shine ya dace da ya da ikhlasi da kuma ya dace da sunnar manzo to shine duk wasu malaman suka kara fassara wannan ko muhsinun yana mai kyautatawa wato addinin sa yana mai yin sai da annabi ya koyar ka ce falahu ajruhu inda rabbi shi ma ladan shi na nan wurin ubangijinsa shine zai bashi aljanna kenan sannan wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuna fahimta da kyau kaga wannan duk ana nuna mana irin yadda al'amura din suke a sai ne وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نعم وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم الله ملوك جيتي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء wato yahudawa suka ce nasara kiristoci kenan ba kan komai suke ba wa qalatin nasara laysat yahudu ala shay su ma haka nan nasara kiristoci suka ce yahuda ba kan komai suke ba wa hum yatluna alkitab Allah ya ce alhali dukkan su su biyan kowa yana karanta littafi eh ma'ana su yahudu sun karanta a cikin littafin su cewa dukkan manzon da ya zo a imani da shi Ka kaga annabi isa kenan dole su imani da shi kuna ganewa da kyau to amma mabiya annabi isa sun ce musu ba kan komai suke ba su ma kiristoci cikin littafin da aka saka ma annabi isa alaihi salam an ce dukkan manzo ai imani da shi ana ganewa da kyau Ka ga annabi musa ma tun da wancan mabiyansa ne dole su imani da shi kenan kuma su girma wanda suke bin shi kenan to amma dukkan su sai suka taru kowa yana sukan na kowa cewa kowa fa ba kan komai yake ba kuma alhali kowa na karanta littafinsa kun ga wannan yana nuna ana aiki da littafin kenan ba aiki da littafin sai Allah ce kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim haka nan waɗannan waɗanda ba su su ma la ya'lamuna ba su sani ba ko ba su da sani su ma irin kwatankwacin waccan magana su ma suke faɗi ibnu kasir yace a wani fadin aka ce su ne larabawa na annabi wanda ya ta fama da su ana kiran su su zo su ma su yi abin nan haka su ma suke cewa kowa ba kan daidai yake ba sai su ne a kan daidai saboda suna da awai suna kan addinin annabi ibrahim muna ganewa da kyau ba shi ne suke zuwa suke dawafi ba amma tsarara ake dawafin sannan ga gumaka kuma a cikin abin nan a gama dawafin kuma a je a shafi gumaka kuma a buɗe baki a ce ana kan addinin ibrahim alaihi salam to su ma sai suke cewa kowa ba kan komai yake ba sai su ne kan daidai yake ba sai su ne kan daidai sai Allah ya ce Allah ya hukumu bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yahtalifun lalle Allah zai yi hukunci dangane da abin da suke sassaba gobe kiyama ko fi ma kanu fihi cikin abin da suke sassabawa waye akan daidai ku yahudawa ne akan daidai ko kiristoci ko ko ku mushrikai wanda suke la kenan ko kuma musulmi wanda suke kan addinin da aka sauka manzo su ne kan daidai Allah zai yi hukunci gobe kiyama ibn kasir ya kawo wani asar na abdullahi dan abbas karkashin ayan nan wacce yake so ya nuna mana sababin saukar ta kenan yace wata rana ne wato lamma kadima ahlul najran minan nasara ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana kiristocin najran najaran gari ne har yanzu a saudiya ana kiran shi najaran jihar ce mai zaman kanta to kiristocin wannan garin tun zamanin annabi da masu kiristoci sai suka zo wurin manzo sallam a tarwa kuna ganewa to suka zo wurin manzo wato ainihin tadhum ahbaru yahud sai malaman yahudawa da suke garin madina wannan na banu kainuka ko banin nadir ne ko kuma banu kwareza daga su dai sai su ma suka zo masu fatanaza'u inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka kaure da musu da jayayya a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam faqala rafi rafi bin huraymala wani ba yahudi yana kiran shi rafi bin huraymala sai yake cewa ma antum ala shay'in ya kalli su kiristocin najaran yace ku ba kan kamai kuke ba wa kafara da isa wal injil kuma ya ce shi ya kafirce ma injila ya kuma kafirce ma isa alaihi salam kuna ganewa wa qala rajulun min ahli najran min an-nasara lil yahud su ma wani namijin sai ya tashi daga cikin kiristocin na najran din shi ma ya tashi ya kalli wannan yahudawan ya ce da su ma antum ala shay'in ko ba ba kan komai kuke ba shi ma wa jahada nabuwata musa wa kafara bit taurat musun wato ainihin annabcin Musa alaihi salam da ma a taurar da aka sauka mai yace shi ma ya kafirce mata fa anzalallahu fi zalika min qawlihima daga nan sai Allah ya saukar a fadin su wannan magana da suke sai Allah ya saukar ma manzansa wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa an nasara laysat yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab kuna ganewa da kyau kowane daga cikin su yana karanta littafin sa amma kowane ya kafirta kowane kuma kowa ya soki kowa ya ce kowa ba kan komai yake ba kuna fahimta da kyau to kaga wannan mu kuwa addinin mu da ya zo mana amanar rasulu bima unzila ilayhi min Amana biLlahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. ko dukkan su gaba ɗaya littafan da Allah ya sauka mu mun imani da su yanzu in ka ce baka yarda da attaura ba sai mu ce to fa ka ka yarda in ka ce baka yarda da injila ba sai mu ce kafita. dole da sai kai imani da su ko ka ce baka yarda da Isa alaihi salam manzo Allah bane ko baka yarda da Musa alaihi salam dole amma ka ga tsakanin su haka suka yi ta abin injila kowa ya rika cewa kai ba kowan kowa bane wancan ma ba kowa haka suke ci a tsakankanin su kenan kuna ganewa da kyau kazalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihi haka nan waɗannan da ba su da sani su ma su ne fahimul arabu su ma haka suka faɗi kamar da su biya fassara wato ainihin shi ko abu jafar bin jarir tabari yake cewa annaha amatun tuslihu lil jami' da aka ce a laraba ake nufi wasu suka ce a can wanda suka zo jahilai kafin ma zuwa musa da isa su ake nufi amma dai shi ibn kasir ya rinja da ce a larabawa ne na zamanin annabi su ma ka suke kushe kowa su ce abin da suke kai na wannan bauta shi ne daidai kuna fahimta da kyau malamai suka ce haka yake har yanzu duk wanda suka kauce mu hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan gwadaben na sunna to za ka ga tsakankaninsu suna sukan juna in ka ji sun haɗa kai faɗa za su yi da sunna amma in suka koma tsakankaninsu kowa yana sukan kowa yanzu ne abubuwan aka rufe su amma wallahi da ba haka bane duk muna da littattafai da zaka ga wancan sun rubuta ana sukan wancan shehi na shine shugaban shehunan duniya shine waliyin da yake kowane shine tauraro wancan shi ma yake shehi shine waliyin da yake sama da na kowa shine tauraro a tsakankanin su a ta aibata juna to duka a bar gaba ɗaya a dawo a rike sunnar manzo shi nan musulmi na gari sahabbai ba za ka taɓa ji sashen suna sukan sashi ba da za mu kuma mu riƙe hanyar sahabbai hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma daga sadda wanda ya ce sunna zai wancan bida'a zai wancan zagin sahabi zai wancan kaza zai to daga nan fa ba yadda zai a haɗu ko an haɗa an taro an ce haɗa kai kan zai haɗu ba yadda za a yi wannan na suna wancan na bi da aka yi haɗu wancan ya ce ga shi Allah kaɗai za a bauta ma shi kaɗai za a ranƙwa ma shi kaɗai zai ba da umarni a bi wani kuma ya ce akwai wani daban kaga ba za a tafi daidai ba to shi yasa abin da zai sa mu zama abu guda babu aibata juna shine mu zo mu riƙe kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah kun gane da kyau a wata aya da take da fassara wancan kamar da ibnu kasir yake faɗi cikin suratul hajji ita ce innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yafsulukum bainahum yawm al qiyamati inna allaha ala kulli shay'in shahid wato ainihin alladina amanu waɗannan da suka yi imani wallazina hadu da wanda suka yi yahudanci kenan wasabiina mun karanta su a baya ko wan nasara da nasarawa wal majusa da majusawa wallazina asharaku da waɗannan da suka yi shirka suka yi wato mushirke na zamanin manzo kenan har ma na yanzu inna allaha yafsilu bainahum lallai Allah zai rabe gobe tsakankanin su wato ainihin rigingimun da suke amma a wannan ayat sai Allah ya ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah amma can surul haji sai Allah ya ce inna allaha yafsilu bainahum zai rarrabe shine hukuncin kenan tsakanin muminai da su da suka bi wata hanyar ta daban Allah zai fayyace hukunci suwa kan gaskiya inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai a wata ayar dai har yau cikin sunan hajji Allah ya ce qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al-fattahu al-alim lalle Allah zai haɗa tsakankaninmu ubangijinmu sannan yi buɗi tsakankaninmu na gaskiya a ga waye ne kan gaskiya sannan kuma Allah shi ne alfattahu shi ne al'alim saboda haka yan uwa tun anan ne ya kamata ka bi siratul mustaqim ta hanya madaidaiciya ta ce mai kakkiya fara hanya tas har gidan aljanna amma hanyar kiristanci yahudanci wata hanya ta daban ba wannan ba wallahi Allah zai hukunci gobe kiyama kuma kai ka san ba wata hanya ta gaskiya da za ta firi sama da hanyar da Allah ya ko manzonsa da ita hanyar nan ta la ilaha illallah Allah ya sa mu dace ya Allah ya ce ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعم الله مدوك كيتي ومن أظلم ممن منع مساجد الله wa ya fi zalunci ne sama da wanda ya hana masallatayen Allah an yi fiha fiha sumuhu wato ainihin ya hana a ambaci sunayen Allah a cikinsu waye ne fi zalunci sama da shi wasu fi kharabiha kuma ya tafi yana ta kokarin ya rushe su ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin waɗannan bai dace ba a gare su ba zai yi a gare su su shige su ba face wato su shigi wuraren ambaton Allah ɗin illa haifi na face suna masu wato cikin tsoro lahum fi duniya hizin kuma su a nan gidan duniya suna da wani ƙasƙanci da taɓewa da za su gamu da shi walahum fil akhirati azabun azim kuma gobe kiyama gidan lahira suna da azaba mai girma wannan aya ibn kasir yake cewa kamar yadda ya zo daga ruwa daga katada cewa abin da ya faru shi ne, akwai ana maurin fassara biyu cewa kun san masjidil aqsa baitul maqdis wuri ne da yahuda suke cewa nasu ne kiristoci su ce nasu kuma musulmi yanzu mu ce namu ne ko to su lokacin da nasara suka zo kokari suke ta su fatattake yahudawa yahudawa kuma kokari suke yi su ƙi ban kiristoci to mu ma lokacin da musulunci ya zo tun da daga musuluncin ai ba yahudanci ba ba wani ma abu da can mai suna yahudanci ko kiristanci zuwan manzo shi ke na wannan wuri kuma na musulmi ne to kaga kiristoci su ma sai suka ki wanda har yau shi ake ta fama ake ta gumurzu ko to shi ne wannan wuri lokacin da wato ainihin a sai yake cewa ulaika ada'ullahi nasara hamalahum bughdul yahudi ala an aanu bi muktanassar albabili almajusi ala takharij baitul maqdis wato ainihin ada'ullahi nasara kiristoci makiya Allah wanda suke nasara su da yahudawa su ta ɗauke su suka nemi taimakon wani bamajushe da ake kiran shi bukta nasar albabili mutumin kasar iraki kenan suka neme shi kuma ba majushi ne ba ma guje ne suka nemi haɗin kan shi da tallafinsa su zo su haɗu a yi yahudawa fata-fata a kore su daga wannan ɗaki mai alfarma na wato baitul maqdis to kaga kiristoci su sun san darajar ɗakin amma a lokacin me suka yi da suka taho kamar yadda shi ma ya kawo kisar ya ce lokacin sun yi kokari su ga sun rushe ma ɗakin ne eh yake cewa wato sun kokari su rushe shi bil hadami wa ta'ili ma da awahu bi annahu huwa ala dini sahih shi bukta nassar ba ma jushe ne ba ma guje ne su kuma wannan nasara da suka taho suna ga suna so su kau da yahudawa kaga suna da awu suna kan addini na gaskiya ko wa anna ghayrahu laysa ala shay'in yautaddu bihi min din wanda duk ba su ba gani suke ba shi akan wani abu na addini da za a dogara da shi mislu ma fa'alat rum alladhina kharibu baitul maqdis rumawa mun san hidu hidikwatar suwa kiristoci italy kenan yanzu ko to su abin da suke gani ba wani wanda yake kan wani addini na gaskiya in ba su ba saboda haka yanzu ya cancanta su riƙe ɗakin to sai wani rumi din a lokacin sarkin zamanin sai wato gaza bani isra'ila wa katala muqatilihim shine zo yaƙi isra'ilawa bani isra'il isra'ila nan dai inda isra'ila take yanzu ba su suke rike da wurin ba to ya zo ya yaƙe su tare da sojojinsu ya kakkashe su sannan wato ainihin wasaba ba zararihim ya kuma kame manya-manyan sojojinsu wa aharaka taurata ya ɗauki a taura ya ƙona wa kharraba baitul maqdis ya rushe wannan ɗaki ɗin to kaga yana da awar shi na kan addini amma kuma ya rushe ɗaki kuna fahimta da kyau wa qadhafa fihi aljib ya jefa mushe wato abubuwa na musa ya ɗauka ya je jefa ciki sannan wa raba fihi khanazir ya ɗauko alade ya zo yanka a ciki wannan an yi barna ko bai ba ولم يزل خرابا حتى بناه المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه مسجد الأقصى كوكا بيت المقدس بي غشي بينا نروشي ود بوكتا نصر يمي شي وانشان سلكينا na lokacin da ya nemi haɗin kan wannan ba ma gujan a zo a rushe ɗaki a mai kada kata bai gushe baina a cikin wannan yanayi har lokacin da umar lokacin khalifancinsa musulunci da ya karfi fawa ya buɗe wancan iriyar ya je ya karɓi masallacin daga hannunsu shine ya gyara shi ya sake gina shi ginin da ya dace da shi Kuna fahimta da kyau Wani wal nan nan sajjun nabi wannan magana ta farko kenan ta ma'anan nan masjid da ake nufi masjid wato baitul maqdis ake nufi a wani fannin aka ce a'a ba shi ake nufi ba da aka ce wa man azlamu mimman mana a lahi. an yi fi hasmuhu wasu a fi harabiha sai ka ce ana nufin wato ainihin kaba ne shi ake nufi da rusawa wannan wa ya fi zalunci sama da wanda ya hana ambaci Allah cikin wuraren ibada a masallaci kinan masallaci na ka'aba kuna ganewa ya ta ƙoƙari kuma ya rushe wurin to sai suke cewa malamai masu bin diddigin maganar suka ce wal mushrikuna lam saddun nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiya anil bait ai su mushrike lokacin da suka toshe annabi suka hana shi ya isa a shekarar sulhu hudaybiya ba shirye ne je umra ba kawai da sahabbansa ya fito bai je da nufin yaki ba amma suka tsare suka hana shi ko wannan lokacin hana annabi ya je ya umra ya yi ɗawafi kaga yana cikin me hana aje ɗakin Allah sai ka ce abin da ake nufi shine wato ka'aba kenan shine wa man azlamu mimman mana a lahi an yuzkara fi hasmu ko an yuzkara fi hasmuhu wa safi kharabiha to kalmar safi kharabiha ita ta kawo sabanin kace to amma ka'aba ai quraishi da suka hana annabi ya shiga sun rusa ta ba su rusa ta ba to nan kuma Allah ya ce wasa fi kharabiha sai malamai suka ce ai rusawa iri biyu akwai rusawa ma'anawiya akwai kuma wacce take haƙiƙiya rusa abu gaba ɗaya masallacin nan ka zo ka rushe shi flat ba komai akwai rusawa yana nan amma kai kawo dalilan da za a daina sallah a cikin shi me wannan ba a sallah ba karatu ba a kama ya zama kango kawai menene ne rushewa ce ta ma'ana to shawa sun yi makaba ko ba yi ba sun hana annabi zo ya dawafi ya ko ya sa'ayi ya ambaci Allah a wurin ya sallah sun hana shi kaga kamar sun rushe Ka'aba dan sun hana kowa ya zo ya sallah a wurin sai su da suka aje gumakan suke bauta ma sai suka ce ai ma'anar rusawa ce ta ma'ana suke makabu shi yasa a wurin ake nufi zuwa ake nufi kun gane to wa falil yahudi fi misal hadhihi kathiratun ko yace wa kad zikira fi hadhihi sura kathiran minha to ayyukan da yahudawa in ana nufin su ne suka can suka hana a yi sallah a masallaci na masjid ko masjid a ƙasa bai aikin su wannan mai yawa ne na ci abubuwa na ɓarna kowa ya san su dama mun karanto da ku a baya da yawa ɓanna da suke ke to duka fassarar nan biyu da aka yi malamai sun yi ta amma dai shi kamar ibn kasir ya fi rinja yadda abin da ake nufi shine dai wato baitul maqdis saboda wato su abin da aka shimfiɗo mana ma magana a baya kowa yana nuna kowa ba kowa ba ne sai shi to su ma kiristoci da suka zo suna ganin yahudu ba kowa ba ne saboda haka a kasa suna ganin su ya kamata su mallake shi suke rike shi su kori waɗancan su kuma waɗancan suna gana su ne amma su da suka tashi maimakon su kore su su zauna su gyara wurin sai suka rushe shi gaba ɗaya shi yasa sai aka kawo bayanin a irin wannan domin a nuna mana cewa lallai ɓanna su ta kai ɓanna wancan kuma wanda suka ce kaba ce shi yasa ma aka nuna da kama a kaba kamar da ita kamar bata domin annabi da ya zo a hajjin wato ainihin da ya zo a hajjin sa ne ta bankwana. ko yake cewa ala la ba da al'ami mushrikun ku saurara daga wannan shekara ba wani mushriki da zai ƙara hajji da ce zai zo wannan ɗakin kuna gani wala ya tufan bilbai baiti oriyanun ba wani da zai ƙara zuwa ya dawafi na tsirara sai musulmi zai shigo ko musulmi sai da tufafi wa man kana lahu ajalun fa ajluhu ila muddatihi wanda kuma da yake da wani ajali da aka kulla da shi to za a biya shi lokacin na mudda ta yi amma dai mushirikai daga yau tun daga masu da ake fatahu makka shi kenan makka ta zama gari ta musulmi aka tsabtace kaba aka fidda gumaka shi kenan kaga kamar da a rushe take kenan masu da karfafa cewa ana nufin wato ainihin wato ka'aba ake nufi da wannan aya da aka faɗi wa man azlamu mimman mana a an yi zikara fi hasmuhu wa sa'a kharaja ina fata an gane sallah yace ulaika kama kana lahum an an yadkhuluha illa khaifi lallai wato waɗannan ba za su shiga wurin mafake suna kaskantattu ko suna cikin tsoro sai aka daɗa fassara cewa baitul maqdis ake nufi shine Allah ya tabbatar ma musulmi da wannan wannan lafazin lokacin da Umar ya shiga ya je ya buɗe aka ba shi wato ya buɗe baitul makarin ya karɓe shi daga nan shi kenan kuma duk wasu wanda ba musulmi suka zama sun shiga wannan wurin suna kaskantattu kuma suna cikin tsoro an gane da kyau wanda suka ce kabace suka ce aka lokacin da aka buɗe fatahu makka da annabi ya je ba haka wanda duk suka kuma suka zama cikin tsoro ba duk wanda suke a ranar suka miƙa wuya wanda su miƙa ba suka zama cikin tsoro ainihin a garin makka saboda haka sai Allah yake cewa lawan fi duniya khizyun a rayuwarsu ta duniya suna cin kaskanci haka za su zauna kaskantattu yanzu yahudi da kuke ganin su kamar cikin jin daɗi na kaskan ina jin daɗi dan kama wuri zauna nan Falasɗinu ƙasar su ce inda suke nasu ne mutane ne da Allah ya tsine masu albarka shi yasa kullum cikin tsoro suke cikin firgici shi yasa kullum ba da fi su tara makamai ya za su kare kansu kuma su gama tara makaman makaman su zama wata su ne abin da za a yi makami da su Walahun fil akhirati azabun azim wa bi kiyama suna da azaba mai girma su kafirai kenan sawa'un Yahudawa ne nasarawa ne wato kiristoci din ne dukkan su za su gama da azaba mai girma in dai ba su dawo suka koma musulunci ba kafin mutuwarsu to tun da za a nuna man lokaci na jin kila nan za mu tsaya da waccan ayar in muka ce za mu karanta ta kuma lokacin zai kare tafiya abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu ladan abin da muke yi abin da ke cikin wannan wata na rahama da jin kai da tausayi Allah ya saka mu ci ま sa mai tambaya yake cewa a da shi muke yi duk wata muna zuba naira dubu hamsin to tsawon ah, shekara ɗaya to wanda ya dauki na ƙarshe shi za a ba wa ɗauka na farko idan an juya to saboda halin ya kai shekara zan fitar da zaka a farko ko to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah eh sai a tambaye ka mana idan kana da nisabi dama a hannunka shikenan da su za zaka lissafa kai zakka in ka karfe su kafin zakkaka amince ni misali yanzu nisabi wajen ɗari shida ne ko kusan ɗari shida. ta ce ka mallaki ɗari 600 dama can takace ka shekara ka ga ciniki nan kai nisabi ya shige ka sai kuma kila zakka kake cikin ramadan sai ka karbi waɗannan kuɗi cikin watan sha'ban kaga shi kenan kuɗi sun kai an ce sun kai wajen miliyan ɗaya kenan domin dubu hamsin ka gan kuna da yawa kuɗin za su yi ɗan yawa to kai ka haɗa da na hannunka sai kai zakka amma da ka karɓe su ba ka da nisabi a da yanzu ne da ka karɓe su ka kai nisabi to suna nan baka murkushe su ba har shekara ta kewayo nisabi ya shiga to lallai za ka yi zakka kun gane da kyau in sadda ka karɓe su sai sannan ka mallaki nisabi to sai shekara ta kiyo musu musu ka ba za ka zakka na wannan yake cewa ba ta same shi da ruwan sai ya manta ruwan ba to har sai bayan ya yi sallar isha da asham cikin dare ya ya sai bayan ya yi sallar sannan ya tuna sai ya wanka sai ya sake su sallolin ya yi da abin nashi kamar akwai zan saka ciko. na alwana take cewa mutum ce malam ciyarwa ya kamata ya yi ko fara hmm. ma'almin mace mai ciki ya danganta na biya muku saɓani ne na malamai na mai ciki da mai shayarwa za su ciyar ne ko ko za su rama malikiya suka ce ramawa za su su kuma sauran mazahib suka ce a'a wasu daga cikinsu a'a za ta ciyar ne shi kenan kuma wani ce maku ita ce fata abdullahi ɗan abba cikin sahabbai ya allaze ne yaqimunahu fa fidyatun ta'amu miskin waɗannan da azumi ke wahalarwa shine su fidiya su ciyar kenan sai su ciyar da miskini sai ta ciyar shi kenan ta huta ba maganar ramuwa a kanta duk da ta kase saboda larurar cikinta in ce azumin cikin zai wahala ko kuma ita za ta wahala ko kuma zo da shayarwa da take ba za ta iya shayarwa ba sai ta sha kuma sai ta ciyar wallahu malam ya yi bayanin cewar akwai wani zama na da da yahudawa suke yi na eh, da hannun da hannun hagu ba eh hannun ka sa hannun ka ka dafi a haka ta baya haka ko Haga malam ya gwada shi ga shi ne shi shi na nabi hana ka zauna sosai daidai har ka zauna za ka ci abinci a dafi haka ka dafi hannunka kuma ta baya shi ne biya hana na'am hmm. Eh? a'a shi dai an kawo shi da zaman duka an hana zaman na magidanci hmm. ne ya mutu ya bar mata biyu da yara to shaguwarsu ta shagu sosai sai suke cewa su a kyali su su zauna kar a raba musu zumunci ai ban gani yara 'ya'yan shi da ya haifa ko ko yara matansa biyu a ban tambaya mai mai ta yadda ya tambaya malam na cewa mutum ya mutu ya bar mata biyu hmm. sai akwai shakuwa a tsakanin mata. Hmm. sai muke cewa kar a raba musu gado yanzu gudun kar a raba musu zumunci to kun ji tambaya wannan daidai ne raba musu gado ai shine zai hana musu zumunci yin rabawan shine zai raba wata ran da yayan suka girma ilayen su zo da fitina kuma a rikici shi sai a raba gado in aka raba kowa ya san shi a shi in ya so suke su hada su ci gaba da zama tare kowa ya san kasansa a rubuce nan sai su ci gaba da zaman za su yi haya za su sa ko menene amma shi gado kulla abin da ake so a raba shi kowa ya san haƙƙinsa kowa ya san me ya mallaka bayan nan ba shi za a yi a tare a matsayin shiya kowa yana da wani kaso a ciki wannan kuma wani abu ne daban amma ke raba shi wai da sunan an raba zai raba zumunci to ke rabawa ne ke raba zumunci eh wannan ta faru da yawa a wani shi ke cewa ta haihu ina cikin wata na uku kenan haihuwa sai na ga jini amma ba irin na bp ba yana zuba ko kuma na shi ya bushe bai fiye fito kuma sau biyu ko sau ɗaya ba a rana shi ne nake tambayar malamin yin bayani shi zan ɗauke shi ne a matsayin na al'ada to wannan ita za a tambaya shi jinin al'ada sananne ne a wurin mata jini na larura kuma sananne ne ta haihu ta kai wata uku da haihuwa kaga ba magana jinin biki ne babu ita ma ta san wannan sannan kuma jinin da ya zo mata ita za a tambaya ya ta gan shi na al'ada ne da ta sani baki mai wari ko kuwa a jini ne jawur kamar yanka dabba jini ciwo kenan ita za a tambaya da take ganin shi in ta gan shi irin na al'ada na al'ada ne sai ta kaurace ma ibada har sai ta gama in ko na ciwo ne sai ta duga asibiti ta je ta nemi magani ko ba zai hana ta ibada ta ba wallahu a'lam wannan ga lokaci ta mun sai hakura sai gaba ko to ɗazu muke malantin da shi ya tafi ba mu san lambar shi ba shi ya kamata dama ya bugu to ya bugo ke gaisawa yake cewa ya ya sauka kuma ya sauka yanayin da can kun san wani umarwa yake wani wani ne umarwa mulki kuwa to ya je ya je ya je ya kashe yan luwaɗi wajen mutum hamsin kuma ya raunata wajen hamsin da wani abu ya ce to malam ka isa wannan kasan mutanen nan kuma gane abu da ya faru ya ce ina isa iyakon na shiga sikiri ne kina abin ya faru saboda haka yan uwa ma da suka zo ta rana haka tsaskai ta jira sai da aka tsare na wajen awa daya har suka hankalin su ya fara tashi ko kuma daga baya da na fito to shine ce amma abin farin ciki kiristoci na america ƙungiyarsu su ma sun fito sun yaba mu shi abin da yi cewa waɗannan 'yan luwaƙi ɗin da ya je ya je ya abin da ya a wurinsu su a wurinsu bai laifi ba so kaga wannan kiristoci a mu abin da muke kallon abin yan uwa kullum jangwalo fushin Allah ba shi da kyau in aka tsokano fushin Allah to in ya tashi taba masu tsokanowan za a ga abin da zai saba ma tunaninka abin da nake nufi mutum ɗaya da bindiga ya zo lokaci guda kashe mutum hamsin kaga za ka ce ita bindiga harsashin ta wani iri ne sannan wani irin dabara ya biye ta wannan a lokaci guda kai ka san wani abu ne daga Allah kaɗai a ce mutum ɗaya kwallin kwal ba ban ba ba komai ba bindiga ya sai harbe mutum har hamsin wannan wani abu ne daga Allah an taɓo fushin Allah a ce ana wannan harka an ɗaure mata gindi ana ta iskanci ana waye to na tabbatar duk masu wannan harka a yanzu sababin wannan za su shiga tetinsu har su arna to shi yasa haka Allah ke abin shi kamar nan ne abin da ya faru a zariya kwanaki za ku ga wani abu ne daga Allah kawai kai ka san wannan abin a ce har ƙasa wuri an kwashe ƙasar ma in ba wani abu daga Allah ba akwai wanda ya isa wannan abin wani da yake kishiyan aƙida kana jin ya isa tinkari wannan ai wannan abin da aka yi din amma sai ga shi aka zo aka yi da wasu wanda da kai ka ce mu da muna ga kamar elelan su ne mm. a sada aka sa mana doka wurin cakin point ne mun sauka sai sun yi su sai mu ga an bar suna wuce ce muke elelan su ne sai ga shi Allah da yake Allah shi ne ke kare addinin sa yake kare gaskiya kwatsam sai wani abu ya haɗo su sai aka yi aikin da in ba Allah ba ba mu wannan aikin to ire-iren waɗannan abubuwa haka za ka yi ta ganin su wallahi sai dai ka ce wannan abu daga Allah yake to shi ma wannan ta'addancin da ya a matsayin shi na ɗan ta'adda ko cewa ya je ne kasuwa ko da iyalin shi ne ma ya ga wani ya yi kis ɗin wani namiji ayin ana yadda kasa miji da mata ana tarin gumar juna ana kes shi kenan abin ya bata mai rai hankalin shi ya tashi ya tafi ji sai bindiga ya tafi aika aika dai kai ka san wannan ai daga Allah ne saboda haka mu dai addu'a da muke Allah ya ɗaukaka addininsa Allah kuma ya kare addininsa kuma Allah ya tsare mu daga duk wani abu na ta'addanci ba inda mu a tsarin mu na sunna da manhaji na da sunna da aka ce a ta'addanci babu shi amma haka jangolo ubangiji sai ya saukar da wani abu da za a kai a wurinka ko ba daidai ba ne sai ka ce dan an taɓo kushin Allah ne yasa Allah ya sa abin ya faru an gane da kyau to Allah ya ɗaukaka addininsa ya kare musulunci da musulmi su ko masu wannan tsokano fushin Allah Allah ya gane da su Allah ya sa su gane kuskuren su domin wallahi shi maganar ka taɓo fushin Allah matsalar shi idan ya fushin fushin ba tsaya yake akan wanda ya laifin ba kaɗai wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina kar ku tsokano ta in ta zo ba ta shafa wanda suka tsokano ta kawai har wanda bai tabo ta ba shi yasa ba a so abuwa na sako kaga ana yi a bari ana yi duk wannan yanzu abin da yake na zubar da jini yawan cikin shege a zubar aiwaye a haife a yar duk abuwa ne da kowa kamata ya faɗa da abin saboda ana taɓo fushin Allah ne in Allah ya tashi ya fushi in ya tashi ukubar tashi har kowa za ta shafa Allah ya tsare mu da dukkan fitintunu rabbana atina fid dunya hasana ya to bismillah dangane da sauraron karatu akwai karatu na wannan na malam da ke gabatarwa dangane da yan uwa masu son sauraron karatu akwai wani karatu an ɗauki nauyin sa wanda wani bawan Allah ya ɗauka ana sawa a gidan rediyon da daga karfe tara da rabi na dare zuwa goma da rabi na dare. To irin wannan kai ka zo ka ji watakila ka sanar da wanda bai ji ba hmm. dan ya fa'idanta ina jin a wannan babi ne sannan wani abin ka sake ji don kila yanzu ka ya ɗan kauce wani wurin duka ke zama kamar muraja da bita Allah ya saka mushi alkhairi shi da ya dau nauyi ko kuma Allah ya ba mu ikon faɗin daidai a karatu Allah ya tsara harshen mu daga faɗin kuskure Allah ya yi mana tarayya a lada ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين